الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan yammaci na ranar juma'a a yau ga watan jima'a akhira hijira dubu daya da dari hudu da talatin da biyar wanda ya zo daidai da fataka fataka inda yana ciki za su ji shi kenan so nake ka gama saboda katse ba kake yi wani ba ka sifikar ka gama in ka gama sai ka bani 1435 wanda ya zo daidai da 18 ga watan 4 miladiya 2014 cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka muktasar shama'il muhammadiyya wanda shi ne darasi na 33 a cikin wannan littafi mai albarka karatun da ya gabata mun karanta hadisin ummi zar da kissar waɗannan mata guda goma sha ɗaya mun ji kowace abin da ta faɗa dangane da mijinta abin da za mu ƙara a kai fito da wasu fa'idoji da suke cikin wannan hadisi wanda kamar yadda na ambata a imam alƙazi iyad ya yi littafi guda a kan wannan hadisi bugu ya turra'i lima tazammalahu hadithu ummi zar'in min alfawaid banda shi kuma akwai wani malami da ya dirratul zar dirratul ad-dar'i shi ma akan hadisin ummi zar banda shi kuma alhabis ibn hajar cikin fathul bari juz'i na tara ya fadada sharhi akan wannan hadisi to don haka za mu dan fito da wasu abubuwa da malamai suka ambata a cikin wannan hadisi daga cikin fa'idojin da za mu tsinta a wannan hadisi na umu zar akwai abin da ke nuna mana sakin fuska da yin raha tare da iyalai kunga ana annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda riwayar da ke gabanmu manzan allah sallallahu alaihi wasallama shi ne na na aisha allah ya ƙara mata yarda take ba shi labarin waɗannan mateku guda goma sha ɗaya duk da wata riwaya wasu nuna cewa manzo Allah ne yake ba da labarin amma dai mu babban fa'idar da zamu cira shine yin raha da hira da tattaunawa tsakanin mutum da iyalan shi ba kuma laifi ya sanar da su irin kaunar da yake musu kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin karshen hadisin me yace wa nana Aisha ana laki ka abi zar'in li ummi zar'in ni matsayina a gurin kamar abu zar'in ne ga ummu zar mun ga yadda abu zar yayi wa ummu zar tana cikin talauci ya shigo da ita cikin arziki sannan kuma babu wani abin da ta nema ta rasa sannan ga zaman lafiya ta bangaren mahaifiyar mijinta ga zaman lafiya ta bangaren dan mijinta ga zaman lafiya ta bangaren yar mijinta da haka ba ta da matsala a gidan abu zar'in sai manzo Allah ya ce ni ma kamar yadda abu zar yake dangane da ummu zar haka ne ma nake dangane da ke kun ga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sanar da ita irin kauna da su da yake mata da da haka malamai suka ce ashe ba bi dan mutum ya ce wa matar shi ina son ki ko ina kaunar ki cikin wannan hadisi har wa yau za mu ga halaccin ba da labaruka masu banƙaye wanda za su ja hankali wanda larabci ake kiran su annawadir ko turaf turaful akhbar labaruka masu kaye kun ga nan labarin mata ne goma sha ɗaya aka ɗauko kowace ka ji labarin ta sai ga wato akwai wani abin da yake jan hankali to ba laifi dan ya zama an samu wannan tsakanin mutane har wasu malamai ma suna ganin ba laifi dan an rubuta irin kagaggen labari da ake rubutawa mutum ya zauna ya rubuta kagaggen labari da zai kunshi tarbiyya da faɗakarwa da nusarwa su malamai sun yi fatawa da halaccin rubuta irin wannan don wani abu ne da yake na jan hankali da isarwa da abin da ya kama da wannan sannan a cikin wannan hadisi za mu ga akwai kwadaitarwa ga mace ta zama mai alkawari da riƙe amana tsakaninta da mijinta za mu ga yadda zar. duk da ta auri wani wanda ya fi abu zar'in arziki amma dai tana maganar mijinta na farko tana ganin da abinda da wannan ya bata to dai ta fi jin abinda wancan ya bata ya fi abin wannan ya bata sannan a cikin wannan hadisi yana gwada mana so yana hana ganin laifi alhubbu yasturul isa'a so yana hana ganin laifi tun daga ummu zar ƙarshe mijinta sakin ta yi amma ta koma ta auri wani wanda ga dukiya har ta fi ta wancan sannan ya saka mata dukiyar ya ce ta ce ta baiwa iyalanta danginta amma dai da haka ce take ba ta kai bai kai yan karamar kwarya a gidan abu zar'i ba saboda yadda take son abu zar sai zama har ba ta gane ma ba ta jin laifin sakinta da ya yayi kamar da wani mawaƙi ke cewa man hubbu illa lil habibil awwali idan suka ce in za ka yi aure to ka nisanci macen da ke hannana hannana ita je macen da take ta hinnu ila zauji hal'awwal wadda duk lokaci lokaci za ta dinga tunanin mijinta na farko ko wala allah mutuwa yi amma mutum ne mai kirki mai kyautatawa mai kaza to in kai ka aure ta kai kuma baka iya cike wannan gurbi ba to hinnu ila zauji hal'awwal za ta dinga ma'ana komawa zuwa ga mijinta na farko tana tunawa in ka gamu da mara kirki sai ta dinga faɗa a gabanka ai da wane ne ba zai mun kaza ba Allah ya ji kanwa ne shi kaza yake mun to wannan ka gamu da mara kirki kenan in ka sami mai kirki kuma za ta bar abin a zuciyarta ba za ta dinga faɗa kana ji ba sai dai me za ta dinga yawan haniniya zuwa gare shi shine wanda suke kira da larabci hannana sannan a cikin wannan arwa yau wannan hadisi za mu fahimci cewa kinaya ma'ana yin magana sakayayya koyayya ba ta zama saki in ba niyyar saki ba kun ga umuzar mijinta ƙarshe sakin ta yi da nana aisha ta gama ba da labarin sai manzo Allah ce to ni matsayina a gurin ki kamar matsayin Abu Zar'in ne gurin umuzar. Zar amma ai kun ga banda saki din to wannan ba zai sa ce to ta saku ba tunda manzo Allah ya ce shi kamar Abu Zar ne a ta tunda Abu Zar ya saki Ummu Zar saboda wannan baya ba lafazi bane sarihi na saki shi yasa duk lokacin da miji zai ce wa matar shi je ki gidanku suka yi fada sai ce je ki gida wannan ba saki bane sai idan shi ya ce yayi niyyar saki ne idan ya ce je ki gida ko ki je sai na neme ki ko na baki hutu duk wannan ba zai zama saki ba sai inda niyyar sakin ya baɗa to ya zama saki amma in ba da niyyar saki bane to ba saki bane sabanin ya ce na sake ki wannan baya daukan wani tawili tunda abu ne da yake a zahiri cikin wannan hadisi har wa yau yana nuna mana halaccin yaban mutum a gaban shi amma da sharaɗi in haka ba zai cutar da shi ba kun ga anan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da nana aisha yake magana kamar yabanta yi da ya ce ni matsayi na a gurin ke kamar matsayin abu in ne gurin Umizar. zar yadda abu zar yake son matan shi ya kamba mata ya girma mata to haka ne ma nake kaunake nake son ki nake girmama ki kun ga wannan nau'i ne ne yabo a gaban nana aisha Allah ya kara mata yarda amma wannan mahallin shi in ba zai kai ga mutum zuwa ga banna ba shi ya sa abin da ya fi kada ka yabi mutum a gaban shi wannan shi ya fi ka yabe shi idan baya nan ya yafi akan ka yabe shi idan yana nan dan yaban mutum a gaban shi galiban yakan kuma haifar da hadari mai yawa ko ya mai da aikin shi ko mariya da sum'a kaga kenan an lalata mai aiki ko kuma wani abu na banna ya biyo baya sannan a cikin wannan hadisi har wa yau suka ce yana nuna ba laifi mutum ya hira da matan shi ba a ranar kwananta ba ga wanda yake da mata biyu ko uku ko hudu ya halatta ya hira da wadda ba ranar kwananta ba ne don wata riwaya suka ce ta gwada duk wannan hirar da aka yi da na aisha ba ranar kwananta ba ne kuma ba wannan hadisi akwai hadisi da ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallama yakan shiga gurin matan shi shiga ɗakin wannan su gaisa ya fito shiga ɗakin wannan su gaisa har ya tike kan ɗakin wadda kwananta ne sai manzo Allah ya zama ya zama shi a gurinta haka na hadisi a cikin bukhari ya nuna yadda manzo Allah kullu yake ya ɗakunan matan shi da haka a ce idan mutum yana ɗakin wance ba zai shiga ɗakin wance ba wannan ba daidai ba amma nan ba yana halatta ya je ya kusanci wancan ba wanda ba kwananta ba ne ba wannan ake magana ba wannan baya halatta tunda ba kwananta ba ne amma da hakan zai gudana to ba za a kira shi a matsayin lalata ba ko a kira shi a matsayin an yi abin da yake haramun amma an yi abin da ba daidai ba domin an ɗau haƙƙin wata ne an bayar wata amma ba daidai yake da wanda zai je ya lalata da wata mace ba ko kuma a dinga kokarin nasabta ɗan zuwa ga abin da yake na shegantaka wannan ba daidai ba ne amma dan shiga su gaisa ko ya tambayi yanayinta in ba ta da lafiya ya duba jikinta ko ya ɗauko wani kaya nashi wannan babu laifi ya halatta a cikin addinin musulunci har wa yau cikin wannan hadisi kamar yadda muka bada alhabis ibn hajar yana cewa <coughs> wannan hadisi yana gwada galibin hiran mata idan suka haɗu akan maza ne a galibi su kuma hiran maza idan suka haɗu akan neman abinci ne aka alhabis ibn hajar ya faɗa su mata kullum maganganunsu akan akan maza ne su kuma maza in suka haɗu kullum maganganun su ya za a tara ya zai zama nema na yi kuɗi ko na samu hali irin nawa ne. to da sauran dai fa'idoji da malamai suka ambata akwai fa'idojin da an ambace su wasu malamai kuma sun yi ja a kansu kamar yanzu fa'idar da take cewa ya halatta mata su yi maganganu a kan mazajensu wannan wasu malamai suka ce ai nan waɗannan batan na daidai lokacin jahiliya ne na biyu kuma ba su ayyana mazajen ba sabanin idan ya zama wance da wance sun hadu kun zai zama nau'i ne na giba wanda kuma giba ba ta halatta a musulunci sai imamu at-tirmidhi ya ce babu ma ja'a fi naumi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da yake magana akan bacci na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب كني عذابك يوم تبعث تجأو وفي رواية تجمع عبادك bada ya ce babu ma ja a fi naumi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da ya zo zai magana kan sibar baccin annabi sallallahu alaihi wasallama mai manzo Allah yake faɗa in zai kwanta bacci a wane ɓangare yake kwanciya waɗanne irin addu'o'i yake yi da abin da ya kama da wannan a nan za mu ga imamu tirmizi ya ka wannan babi bayan ya yi magana akan hira da daddare babin da muka gama babi ne da yake magana kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi samar to kamar bayan an gama hira me za a yi kwantawa bacci za a yi to shi yasa sai ka wannan babi a bayan wancan ya kama na hadisin bara ibn azib Allah ya kara masa yarda yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madji'ahu ya kasance idan ya je gurin kwanciyarsa Waza a kaffahu sai ya ɗora tafin hannunsa al-yumna na dama ta ta khaddihi al-ayman ƙarƙashin kuncinsa na dama wa qala sai ce rabbi ya ubangiji ƙini azabaka ka tsare ni daga azabarka yawma tab'asu ibadak wa fi riwaya mata tajma'u ibadak ranar da zaka tada bayinka ko ranar da zaka tattara bayinka to Allah ka tsare daga azabarka wannan hadisi na bara ibn azim yana nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin bacci bacci ɗaya ne daga cikin abubuwan da Allah ya halicci dan adam da su kuma bacci hutu ne kuma alama ce daga cikin alamomin ayoyi na ubangiji yadda mutum zai kwanta baya ji baya gani baya motsi sai jefi jefi ya wasu awanni sannan kuma sai ya farka sai jin shi ya dawo ganin shi ya dawo sai komai na shi ya dawo sai kuma ya ci gaba da rayuwa wannan aya ce ta ubangiji Allah maɗaukakin sarki shi sa suke cewa bacci kanin mutuwa ne in ka dubi wanda ya mutu suna kamanceceniya da mai bacci mutum yana bacci sai a zo a wuce bai san an wuce ba sai ya magana bai ji an faɗa ba sai ya aiki bai gani ba to haka nan wanda ya riga ya mutu sannan in Allah ya dame da rayuwar shi sai ya tashi kamar yadda matattu za su tashi ranar tashin alkiyama to haka nan shi ma mai bacci zai tashi zuwa wani lokaci kuma ya ci gaba da rayuwa to anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya zai kwanta a kaza maji'ahu ma'ana ya je makwancinsa kenan wa za a kafa al da sai ya dau tafin hannunsa na dama ta ta haddi hil'aiman sai sun ya ƙarƙashin kuncin shi na dama haka manzan Allah yake wannan hannun haku ba a faɗi inda manzan Allah yake ɗora shi ba sai dai manzan Allah yakan sanya hannunsa na dama ƙarƙashin kumatin shi na dama sai kwanta a ɓangaren dama sai nuna kenan in za a kwanta bacci ka kwanta a ɓangaren dama wasu suna cewa saboda zuciya tana bangaren hagu idan ka kwanta bangaren hagu to zuciya za ta samu nutsuwa za ta yi bacci ta yi maka karar samun sallah amma ka kwanta bangaren dama to zuciyar ba za ta samu damar da za ta sake ke bacci ba da haka za ka iya tashi kai ibada za ka iya tashi kai sallah haka wasu suke kawo ta alilin hikimar kwanciya bangaren dama kenan amma wani malami yake cewa to ai shi manzo Allah sallallahu alaihi sallama idanuwan ne suke bacci zuciyar ba ta bacci da haka da dama da hagu ɗaya ne a gurin shi idan ni yanzu na kwanta a bangaren hagu zuciyata za ta samu guri ta kwanta ta bacci hani'an to shi manzo Allah ko a dama ko a hagu zuciyar ba ta bacci idan ne yake bacci kisa in yi mabarki mabarkin gaskiya ne mabarkin wahayi ne sannan kuma suka ce yana danganta da yadda mutum ya saba mana idan mutum ya saba to in ya kwanta bangaren daman ba zai bacci bacci wanda yake mai daɗi bai da alaka da dama ko hagu ya kwanta yana da alaka ne kurin da yadda mutum ya saba in zai kwanta shi sa wanda ya saba kwanciya bangaren dama to ko ya kwanta bangaren hagun ba suka ce ba zai ji daɗi ba kamar yadda imamul munawi yake faɗa saboda saba da yi da kwanciya da bangaren dama in ya kwanta bangaren hagun ma baya samun nutsuwa baya yin bacci yadda yake so yace to sai yake ta mamakin maganganun malaman can da suka ce in ka kwanta bangaren hagu zaka yi bacci mai nauyi to shi ya kwanta hagun baya yin mai nauyi sai da ga wani malami yayi bayani yake cewa to ai babu alaka da bacci mai nauyi bangaren dama ko hagu kurin yana da alaka ne da yadda ka saba sai gane hikimar da yasa shi in ya kwanta damar yafi yin bacci mai kyau mai daɗi saboda nan ya saba kwanciya da haka da yara waɗanda za su kwanta yara in za a kwantar da su a kwantar da su a ɓangaren abin da yake na dama haka nan kai babba in za a kwanta kai ma kwanta abin da ya sha ɓangaren ma'ana dama in bacci ya yi bacci ka ji ka koma abu wannan wani abu ne daban <coughs> wa qala ce rabbi manzo Allah ce ya ubangiji kini azabaka ka tsare ni daga azabarka ba su ranar da za ka tashi ibadaka bayinka a wata riwaya jima'u ibadak ranar da zaka tattara bayanka to Allah ka tsare ni daga azabarka haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa wannan addu'a da muka karanta ta nuna tana cikin addu'o'in da ya halatta mutum yayin da ya kwanta bacci kuma abin da ake so ya zama ƙarshen abin da zaka faɗa kenan ita addu'ar kwanciya bacci ita ce ake so ta zama karshe ma'ana bayan ka baɗe ta zaka ja bakinka kai shiru yanzu irin marasa auren nan in sun kwanta a shago su biyar sai ga kowa ya addu'a kuma sai a yi ta hira sai awa biyu ana hira ba a yi bacci ba ko kuma wani ya kwanta kafin ya bacci kuma sai a yi ta hira da iyali a'a so ake ko da ka kwanta ka gama hira tsab to in za ka kwanta sai ka yi wannan addu'a ya zama ƙarshe abin da ake so ƙarshen abin da za ka yi da daddare shine ambatan Allah da shi za ka rufe rayuwarka don wala Allah baka sani ba baccin da na tafiya ne to ya maka cika shi da ambatan Allah shi yasa kana tashi daga bacci abinda aka ce ka ce alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nushur kaga ka cike ka kwanta da zikiri ka tashi da zikiri sai zama na da ka tashi baka tashi da ihu ko na abba kuma da za kwanta ba kwanta da hira ba ka kwanta da ambatan Allah ka tashi da ambatan Allah to wannan abin da ake so kenan sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan kwanta farkon dare ya tashi karshen dare ibada haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake an huzaifa ta qal an karbo daga huzaifa yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza awa ila firashihi idan ya tattara zuwa ga makwancinsa gurin kwanciyar shi qala sai ce allahumma ya allah bismika da sunanka a mutu nake mutuwa wa ahya kuma nake rayuwa wannan hadisi na huzaifa shi ma ɗaya ne daga cikin hadisan da suke gwada mana abinda manzan Allah yake faɗa yayin da zai kwanta bacci ma'ana manzan Allah in zai kwanta bacci yakan ce iza awa kana iya cewa awa kana iya cewa awa biya da karanta labazin yayi daidai kana iza awa idan manzan Allah ya tattara a ila firashihi zuwa ga abin kwanciyarsa idan karanta shi da awa sai zama in shi ya awi kamar rama yarmi in ka karanta shi da awa sai zama in shi yi uwi ma'ana ba ya ba ma'ana ya awi ba yi uwi sai zama akrama yukrimu duk wanda karanta yayi kowanne kuma ana ana ana faɗa to manzo Allah idza awa ila firashi sai ce Allahumma ya Allah bismika da sunanka amutu nake mutuwa ashe wannan ya nuna mana bacci mutuwa ne kuma manzo Allah ce amutu saboda kamar kanin mutuwan ne wa ahya kuma nake rayuwa farka daga bacci kuma kamar rayuwa ne wa idza stayqaza idan ya farka qala sai ce alhamdulillahi allazi ahyana godiya ta tabbata ga Allah wanda ya raya mu kun ga anan ce ya raya mu shi yasa wasu malamai suka ce a mutu din can ka batta a matsayin mutuwa wasu sun ce a mutu ana nufin da sunanka nake yin bacci amma dai in ba ka ɗauke shi a matsayin mutuwa ne baccin alamar mutuwa ne wa alhamdulillahi allazi ahyana godiya ta tabbata ga Allah wanda ya raya mu da ma matana bayan ya kashe mu ta hanyar ya zama mutum baya komai wasu suka ce abin da ya sa a kira bacci mutuwa don mai yin bacci baya amfanuwa da komai baya cikin da'a baya cikin biyayya ga Allah to kamar wanda ya mutu ne domin duk lokacin da ya zama mutum baya cikin wani aiki na da'a ga Allah to kamar matacce ne shi yasa kafiri wanda ba musulmi ba daidai yake da matacce mumini musulmi daidai yake da rayayye awa man kana maitan fa وجعلنا له نورا يمشي به في الناس kaga Allah ya ce aw man kana maitan sai a kira kafiri matacce to haka anan an ce mai bacci kamar ya mutu ne tunda yayin da ya bacci baya cikin wani abu da yake zai iya samun amfani ko kuma na da'a ko na abin da yake kama da wannan to da ya farka kuma amfani zai da masa zai iya ci zai iya sha zai iya sallah zai iya azumi zai iya ayyukan ibada to sai zama kamar ya rayu ne to anan shine wasu malamai suka ce shi yasa aka ce alhamdulillahi ahya na. godiya ta tabbata ga Allah wanda ya raya mu ba adama amatana bayan ya kashe mu Wai ilaihin nushur ai wa ilaihi rujo makoma tana gare shi shi Allah can ne za a samu lada ko a samu kishiyar lada da haka wannan shine addu'ar da manzan Allah yake in zai kwanta bacci da kuma idan ya tashi kwanciya ya ce allahumma bismika mutu wa ahya wata riwaya bismika Allahumma amutu wa ahya idan ya barka alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur an Aisha ta radiyallahu anha qalat an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yarda tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza awa ila firashihi idan ya tattaro zuwa ga shimfidarsa mana ya zo zai kwanta sallallahu alaihi wasallam kulla lailatin a kowane dare jama'a kaffaihi sai ya haɗa tafukan hannayensa biyu fanafasa fihi ma sai ya busa a cikinsu wa ƙara'a fihi ma sai ya karanta a cikin wannan tafukan ya karanta kul huwallahu ahad wa kul a'udhu bi rabbil falaq wa kul a'udhu bi rabbin nas summa masaha ma sannan sai ya shafa da waɗannan tafikan nasa guda biyu masata amin jasadihi duk inda zai iya a jikin shi yabda'u ma ra'sahu yana farawa da kanshi wa wajahu da fuskar shi wa ma aqbala min jasadihi da da abinda kuma yiwo gaba na jikin shi yasna'u uzalika salasa marrat manzo Allah yana yin haka sau uku wannan ma da nau'i ne na addu'a da manzo Allah yake in zai kwanta bacci ana aisha take rawaito mana ga yadda manzon Allah yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace idza awa ila firashihi idan manzon Allah ya je gurin shimfidarsa kulla lailatin a kowane dare wannan yana kenan manzon Allah yakan yawaita yin wannan abin shi yasa hanna na Aisha ce kulla laila kowane dare jama'a kaffaihi sai ya tara tafukansa alkaffu an ce alkaffu a larabci tafinka da yan yatsun hannun tafin hannu da yan yatsun hannun shine alkaffu jama'a kaffaihi ma'ana sai ya hada su ya hada su guri daya kamar yadda kake zaka yi addu'a kana hada tafukan ka guri daya fa nafasa fihi ma sai ya busa a ciki annafsu shine ka dan yi tofi ba tare da fitar da yawo ba akwai attaflu attablu ka yi tobe da fitar da yawo amma shi an nafsu a nan tofi ne ba fitar da yawo iska ce dai za ta fita tuk ba tare da ka zubar da yawo ba iska ce ta fita to haka manzon Allah yake in yayi sai ya a cikin su wa qara'a ma sai ya karanta a cikin hannayen sai karanta qul huwallahu ahad wa qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas to abin tambaya anan an ce na fasa bihi ma busar yake fara yi sannan yi karatun ko karatun yake fara yi sannan yi busar busa yake fara yi sannan yi karatun sai ya gama karatun yi busa to ya zami da riwaya fa na fasa fihi ma wa a fihi ma idan mun ce karatun yake fara yi sannan yi busar to ita kuma riwaya ta ce fa na fasa fihi ma wa a fihi ma ya mu ba da amsa busar yake farawa sannan yi karatun karatun yake farawa sannan yi busar ba karatu yake yi karatu da busar gaba daya wani abu na uku kenan abinda abinda malamai suka ce alhabis ibn hajar ya ce a nan fa nafasa fihima ma wa kara fihima ma yakan fara yin karatun sannan ya busar ya zame to da riwaya ya ce ai da aka ce fa nafasa fihi ma wa qara'a wawun aka kawo alwawu da larabci li mutlaqil jam'i shi wawun a larabci yana zuwa dan ya hada abu da abu ne amma ba yana nuna jeri ba yanzu idan na ce ja'a ibrahimu wa aliyu ibrahim da aliyu sun zo zai iya yi wa tare suka zo zai iya yi wa aliyu ne ya zo sannan ibrahim ya zo kaga dai da na fara gabatar da ibrahim din zai iya yiwa kuma ibrahim din da ya zo sannan aliyu kamar yadda na faɗa wawun din da ya kurin tana na joni ne kurin wane da wane yasa da Allah ya ce muta wafika sai ce wa uka ilayya wanda suke cewa annabi isa ba zai dawo ba suka ce Allah ya ce muta wafika ni zan kashe ka zan karɓi rayuwarka wa rafi uka ilayya ya ɗaukaka ka daka bayan ya mutu ne Allah ya ɗaukaka shi masu ba za mu suka ce ai wawun aka ce wawun ce ba na tarnasi da aka yi wannan aka yi wannan ba da haka hadisi kuma ya zo ya gwada mana dagawar akai tukun yanzu bai bar duniyar ba da haka sai zama wawun din li mutlaqil jam'i sabanin summa ita summa a larabci tufidu tartiba wa tarahi ita summa in ta zo a larabci tana nuna jeri sannan kuma tana nuna gab tsakani in na ce ja'a ibrahimu summa aliyu to ibrahim din da yazo kuma sai da wani dan lokaci sannan aliyu yazo ba zai da wata fuska kuma bayan wannan ba to amma in na ce ja'a ibrahimu wa aliyu ya wanda ko sun zo tare ko ɗaya ya zo sannan ɗayan ya zo da haka anan suka ce wa a fihi ma wannan wawan ɗin ba ta jeri ba ce ta haɗawa ce ma'ana maza Allah yakan haɗa hannayen shi sai yi karatu idan ya yi karatu ɗin kuma sai ya tofa sai ya shafa <coughs> ina fata an gane wa a fihi ma qul huwallahu ahad wa qul a'udhu Rabbil falaq wa a'udhu nas shin waɗannan yadda aka rubuta haka yake karanta ko sura yake karanta gaba ɗaya sura yake karanta gaba ɗaya ba irin tamu ba a karanta inna ɗaya na ƙaba uku ba kai ƙaba ɗaya ba an gama saboda wani kurin cewa ke inna ɗaya na inna ɗaya na inna ɗaya na ya yi ƙaba uku kenan ba haka ba ne a nan wa ƙara bihi ma ƙul huwa allahu ahad sai karanta suratul ikhlas kenan gaba ɗaya sannan ya karanta ƙul a'udhu bi rabbil falaq sannan ya karanta ƙul a'udhu bi rabbin nas idan ya karanta sai dan tofa a hannun shi muka ce iska ce kurin za ta fita sannan idan ya haka summa masahabihima sai ya shafa da waɗannan tafukan nashi masafa amin jasadi duk iya inda zai iya a jikin shi sai aka ma bayani yabda'u bihima ra'sahu yana fara da kanshi ya shafe kanshi wa wajahu da fuskar shi wa ma aqbala min jasadihi da da abin da yayi gaba na jikin shi sai ya shafa <coughs> yasna'u zalika salasa marrat yana yin haka sau uku a nan salasa marrat ko dai ka ɗauka in ya haɗe karanta qul huwallahu da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas yayi to bi yayi ɗaya kenan sannan kuma sai ya sake yi bi kenan sai ya sake yi uku kenan wasu kuma suna fassara da in ya karanta qul huwallahu ya to ba ya sha ba karanta falaq ya nan sai to ba ya sha ba ya karanta ah, qul a'udhu bi rabbin nas ya to ba ya sha ba amma dai wancan na farko shine zai fi daidai idan ya karanta gaba dai ukun sai ya shafa sai ya ƙara karanta ukun sai ya shafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam <coughs> wanda yake nuna halaccin yin tofi a shafa babu laifi dan mutum ya yi tofi a jikin shi ya shafa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi ana anas bin malikin an karɓo daga anas dan malik Allah ya ƙara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana idza awa ila firashihi ya kasance idan ya tattaro zuwa ga shimfidan sa ma'ana je zuwa gurin kwanciya qala sai ci alhamdulillahi allazi at'amana wa saqana godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ciyar da mu ya shayar da mu wa kafana ya isar da mu ma'ana ya isan mana wa awana kuma ya tattaro mu ya ba mu matattara inda za mu kwanta fakan min ma kafi fakan min man kafi la nawa ne wanda bai da mai isa wanda zai isa mai lamarin shi wala mu'uwi bai da kuma wanda zai tattaro shi zuwa ga gurin da zai ishe shi zai wadace shi wannan ma riwaya ta Anas dan Malik tana gaya mana ɗaya daga cikin addu'o'i inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi ne yayin da yaje zai kwanta bacci manzo Allah ya ce alhamdulillahi allazi at'amana godiya ta tabbata ga Allah da ya ciyar da mu wasa kana ya shayar da mu suka ce me munasabar ka magana ciyarwa da shayarwa anan a gurin bacci suka ce domin ai baka iya yin baccin ka samu nutsuwa sai in ka koshi to duk wanda ga yana bacci kuma ya samu nutsuwa to ya koshi to da haka yayin da ka zo kwanciya yayin kuma kana jin yawa kokarin neman abinci zaka ba ta bacci kake ba tukun sai in koba ta dode ka rasa da zaka yi sannan za kwanta bacci amma matukar da hanyar da zaka yi ai zaka fito neman abinci ne to da haka yayin ka zo kwanciya bisa dukkan alamu sun nuna ka ci ka sha to sai ka ce Allah mun gode maka bisa wannan ciyarwa da kai mana da shayarwa sannan kuma suka ce ci da sha da bacci su ne suke sa dan adam ya samu nutsuwa in adam zai zama babu ci tare da shi akwai matsala in ya zama babu sha tare da shi akwai matsala in ya zama gaci ga sha ba bacci akwai matsala to waɗanda abubuwa guda uku kamar su ne rayuwa a dunkule shi yasa sai manzo Allah ya ce godiya ta tabbata ga Allah allazi at'amana wanda ya ciyar da mu wa saqana ya shayar da mu sai ya ce wa kafana kuma ya isan mana mana Allah ne ya isan mana cikin lamarin mu muka iya yin da abin da muka yi wa'awa na kuma ya tattaro mu ya ba mu makwanci ya ba mu gurin zama domin yayin da kwanta din nan sai ka tuna wannan inda yake kwance din nan ni'ima ce Allah ya maka kamar yadda manzo Allah ya faɗa ka fa kam min malla kafiya la nawa ne wanda bai da wanda ya isan mai wala wala mu'i bai da wanda zai tattaro shi ko bai da masauki wadatacce wanda ya ishe shi ko kuma a'a gaba ɗaya ma bai da masauki din to kai Allah ya baka wannan da haka sai ka gode wa Allah kan wannan ni'ima da yayi maka sai ka ma'ana mai da ka zuwa ga Allah to wannan ɗaya ne daga cikin addu'o'in da manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallama idan ya kwanta bacci an abi qatada an karbo daga abi qatada annan nabi sallallahu alaihi wasallam yace hakika annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arrasa bilailin ya kasance idan ya kwanta da daddare idan zai kwanta da daddare ittaja ala shakihil ayman sai ki shingida a gefensa na dama wa idza arrasa qubayla subhi in ko zai kwanta dab da asuba nasaba zira'aihi sai ya kafa zira'in hannunsa wa wada rasahu ala kaffihi ya dora kanshi akan tafin hannun shi wannan kuma wata siga ce ake hakaito mana ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi idan zai kwanta bacci kana iza arrasa labazin arrasa bitashdid suka ce ana amfani da shi idan mutum ya yi tafiya ya sauka karshen dare sai a ce arrasa ma'ana nazara akhirar laili sannan ana amfani da shi idan mutum ma'ana yazo zai kwanta da da rana ko da daddare kamar yadda malam ya kawo a cikin littafi zamu ga yayi nan ba yace ay nazala wa ta'risu an nuzulu fi ayi waqtin bi laylin aw sauka ma'ana masauki da hutawa da daddare ko da rana shi ake kira at-ta'ris manzo Allah idan zai huta zai kwanta da daddare <coughs> ittaja ala shi al-ayman sai ya dogara a kan bangaren shi na dama kamar yadda muka karanta farkon hadisi wana manzo Allah yana kwanciya a bangaren dama kenan anan ku lura inda daddare ne abin da ake nufi in farkon dare ne manzo Allah zai kwanta asuba bata kusa ba wa idza arrasa qabila subhi in kuma asuba ta kusa misali manzo Allah ya tashi yayi ibada ana dabda kiran sallah ya rage awa daya minti 30 minti arba'in. ko minti ma'ana ishirin na saba zira'ahu sai ya kaba zira'in hannunsa ma'ana sai ya miƙe zira'in hannunsa ya tokare da shi sannan wa waza rasahu ala alakafi sai dora kanshi akan tafin hannun shi kamar ma'ana sabanin kwanciyar farko suka ce wannan kwanciyar ba za ta ba mutum dama ya bacci mai nauyi ba wancan kuma dama dare ne so ake mutum ya bacci mai nauyi din wannan kuma mutum zai tashi don yin sallah asuba da haka sai manzan Allah ya ɗan gida kenan ya kariya da hannunsa na dama sai ɗora kanshi akan tafin hannunsa saboda ya iya tashi don yin sallah asuba don riskar sallah akan lokaci shi sa ake son kwanciya farkon dare saboda suna ce akalla mutum yana bacci kala uku farkon kwanciya mutum yakan yi bacci mai nauyi sai kuma ya zo ya shiga mataki na biyu wanda bai kai na farko nauyi ba sai mataki na uku wanda kuma bai kai na bi nauyi ba wanda da an kira sallah sai iya farkawa to in ba kwanta da wuri ba ka kaga lokacin da zaka yi matakin mai nauyi din sai zama akwai matsala kenan <coughs> da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kwanciya da wuri babu ma jaa fi ibadati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam <coughs> babin da yazo wajen ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu imamu tirmidhi ya gama mana bayanin yadda manzo Allah yake kwanciya bacci to kun ga galiban kamar yadda na faɗa manzo Allah yakan kwanta farkon dare sai ya raya ƙarshen daren to yanzu ya ga ba ya yake raya ƙarshen daren shine hikimar da yasa ka wannan babi bayan wancan عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال an karɓo daga mugira ibn shu'ba Allah ya ƙara masa yarda ya salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi sallah hatta tafakhat qadamahu hak digadigansa suka kumbura faqila la sai aka ce masa a atatakallafu haza yanzu manzo Allah kana ƙoƙarin yin wannan aiki haka wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar har Allah ya gafarta maka da abin da kai da abin da ka jinkirta qal sai manzo Allah ce afala akunu abdan shakura to ba zan zama bawa mai yawan godiya ga Allah ba wannan hadisi da imamu Tirmidhi zai kawo hadisi ne sahihi ya inganta cikin Bukhari da Muslim da sunan na imamu Nasa'i da ibnu Maja hadisi ne shahararri sananne wanda yake nuna yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ibada yana tsaiwa a cikin dare hattan tabakhat qadamahu akababuwan su kumbura saboda dadewa manzon Allah yake tsaye. mun karanta hadisi ai wata rana ya tayi sallar dare bude suratul baqara ya gama ta karanta suratul nisa'i ya gama ta karanta suratul ali imrana da araka ɗaya manzon Allah ya haka har abdullahi dan masud ya ce sai da na kusa ma in bar manzon Allah in je in nemi guri in zauna kun ga ne yadda manzon Allah yake dade watsi cikin dare yana karatun alqur'ani to manzon Allah saboda wannan ibada har kabarsa ta kumbura sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqila la sai aka ce masa a wata riwaya sai Nana Aisha ta ce masa ya rasulullah yaya kake yin haka alhali Allah ya ma gafara atakallafu hadha yanzu kana kokarin yin wannan ya rasulullah wa qad ghafara naka laka alhali Allah ya gafarta maka ma taqaddam abinda ya gabata min zambik wannan kalmar zambu din malamai suna da maganganu wajen tafsirin ta wasu suna ganin ba za a ce zunubi ba sai su ce ana abinda ake nabi azzambu ma'ana ba zunubin annabi sallallahu alaihi wasallama ba abinda ake nufi khilaful aula tarkul aula ma'ana idan kaza ya kamata manzan Allah yi sai kuma bai yi shi ba sai yi wannan to wannan kamar laifi ne a matsayin a matsayin shi na babba na manya wannan ma'ana yin wannan in kai kai za a ce ba kai komai ba kai laifi ba amma an babba ya yi laifi su suka ce shine irin wannan ake kira zambu wasu a'a ma kaddama min zambika wa ma ta'akhkhara anan a zambu ana nabin abin da ya gabanin aiko shi kafin risala wasu ce kaza an yi ta maganganu dai kai saboda wai kokarin dai a kawar da kalma azzambu ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma daidai inda za a je a dawo da ma wanda zai fassara ta da ma'anar zambu din to shi manzo Allah qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar to irin wannan za ga eh, in kana duba tafsirai za ga magabata suna da maganganu daban-daban daban-daban akai shi yasa kada kai saurin inkari ko zagi ko cin mutunci ga wani wanda ya yayi fassarar da kai baka sani ba ko kai kake zaton haka ba zai ba zai faru ba kamar magana isma ce magana cewa annabawa Allah ya kare su nan akwai maganganun malamai shin an kare su ne minal kaba'iri was saghairi gaba daya ko an kare su minal kaba'ir amma banda saghair ko kuwa an kare su a'a abinda ake nufi da kariyar in suka yi ma wani abin da ba haka ba sai Allah ya gyara musu baya barin su toge akai duk maganganun malamai ne akan irin waɗannan abuwa din amma a dunkule annabawa suna da kariya daga wajen Allah kariya wajen isar da sako annabi ba zai isar da sakon da ba a aiko shi da shi ba ba kuma za a aiko da sako bai ki isarwa wannan ijma'i ba wanda yake shakka kan wannan duk wanda ya shakka kan wannan to sai dai ya zama ba musulmi bane babu wani abin da Allah zai ce manzo Allah je ka isar manzo Allah je isar da wani abu daban ba wanda aka ce ai ba babu kuma inda manzo Allah za a ce masa isar da kaza ya ki isarwa shi yasa abin da shi suke faɗa na cewa wai an an mala'ika ta zuwa yana cewa manzon Allah ka fa isar da wilayar Ali ka fa gaya wa mutane cewa ba shi Ali shine khalifa bayan ka yana ta zuwa yana ta zuwa har sai da Allah ya saukar da aya ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wai aka ce in baka faɗa ba baka yi komai ba wai sannan manzon Allah ya faɗa wannan akwai cin mutunci ga annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da aka ce manzon Allah isar to baya jin tsoron wani ko baya kin isar da wannan sako din to da haka irin waɗannan abin da ya kamata mutum ya je ka kalli maganganun malamai ya karanta kuma ya binci abin da suke faɗa tuna na Aisha anan tana cewa Rasulullah an maka gafara gaba daya dan me kake wahala kanka ita a tunaninta kamata yayi manzon Allah ya kwanta ya ta bacci kurin <coughs> baya buƙatar ya ta sallah Kala <coughs> sai manzon Allah ya ce afala akunu abdan shakura ba zan zama bawa mai yawan godiya ba ana yake nuna mana kenan ashe gode wa Allah ba ta hanyar baki bane kadai sai ka hada da aiki godiya ba ta zama kana mutum yanzu ya zama Allah ya bashi dukiya amma yana taimaka ana saban Allah kuma kullum yana ci alhamdulillah aini kullum cikin godiya Allah nake ya yake inda ya zai gina gidajen karuwai zai ba da dukiyarsa aje je a yi shaye-shaye da ita zai yi kaza kuma ya ce cikin godiya Allah yake karya yake yi dan aikin sa bai nuna yana godiya Allah ba amma Allah ya bashi dukiya sai aga ya gina makaranta ya gina masallaci ya taimaka wa marayu ya taimaka wanda ba su da shi da aikin alheri yana yi to wannan shine alama yana gode wa Allah ko da da baki bai faɗa ba to aikin shi yana gode godiya ga Allah madaukakin sarki to anan kun ga manzo Allah godiyar da yake wa Allah shine ta hanyar tsayawa wajen bautawa Allah da yi wa Allah madaukakin sarki abin da yake so an abi huraira ta radiyallahu anhu kala an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yarda Ya yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yusalli yana yin sallah hatta tarima wa fi riwaya tantafihu qadamahu akababuwansa su su kumbura shine ma'anar tarim a wata riwaya tantafih qala faqila la abu huraira ce sai aka ce wa manzon Allah a tafalu haza kana yin haka kokari ja aka alhali ya zo maka daga Allah madaukakin sarki annallaha qad gafara laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar Allah ya ma gafara abinda kai da ma abinda baka yi ba da Allah ya gafarta maka qala sai manzo Allah ya ce afala akunu abdan shakura ba zan zama bawa mai yawan godewa Allah ba mahallin shahid dai manzo Allah yakan yi sallah cikin dare yakan yi ibada a cikin dare an al-aswad bin yazid qala an karɓo daga aswad ibn yazid yace sa'altu aisha radiyallahu anha na tambayina na aisha Allah ya kara mata yarda an salati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama billail dangane da sallan manzon Allah da daddare fa qala sai ce kana yanamu awalan laili. yana yin bacci farkon dare summa yaqumu sannan sai ya tashi kenan farkon dare manzon Allah yake kwantawa fa idza kana min as-sahar idan dabda alfijir ya keto yazo shine as-sahar lokacin da ake yin sahur aw tara sai wutiri sun ma ta firashahu sannan sai zo fada shi fa idza kana lahu haja idan yana da bukata alamma bi ahlihi sai ya kusanci iyalan shi fa idza sami al azan idan ya ji kiran sallah wasab sai ya miƙe shine ma'anar wasaba sai ya miƙe fa in kana junuban idan yana da janaba A fada alaihi ilma sai kwalar ruwa a jikin shi ma'ana yayi wanka wa illa in ko ba janaba tare da shi ta tawadda sai ya alwala wa kharaja ila salati ya fita zuwa ga sallah wannan hadisi na na Aisha tana ba mu surar yadda manzo Allah yake a cikin gida na farko dai ya namu awwalan laili farkon dare yake yin bacci sai jefi jefi za ga manzo Allah bai bacci da wuri ba manzo Allah yana bacci awwalan laili ma'ana bayan isha kenan summa yaqumu sai ya farka kuma sai ta ibada ita bauta Allah wannan raka sha ɗaya manzo Allah yana yi doguwa kamar da aka karanta a cikin hadisi Fa'iza idza kana min as-sahar in lokacin sahur yayi dabda bullowa al alfijir au tara sai ya wutiri ma'ana sai ya cike sallar shi da kwaya ɗaya ta raka a ɗaya sun ba a tafi rasha sai ya zo shimfiɗa shi fa'iza kana lahu haja idan yana da bukata alamma bi ahlihi sai ya ma'ana je wa iyalan shi fa'iza sami al'azana idan ku yake shingida <coughs> sai ya ji kiran sallah wasaba sai ya miƙe kalmar wasab ba tana da bambanci da kama ita kama tashi ne amma ba lalle ya zama da sauri ba amma wasaba kamar manzo Allah da ya ji kiran sallah sai ya firgide miƙe tashi ma'ana tashi ne haɗe da ƙarfi a ciki tashi ne wanda za a yi babu kasala a ciki fa in kana junuban idan yana da janaba wanda nuna ashe ba wajibi bane yayin da mutum yayi janaba dole sai yi wanka a take in dai ba sallah zai ba yana iya jinkirtawa mun karanta a hadisi in kuma ta ba bulugul maram manzo Allah yana da janaba zai bacci sai ya alwala da haka in mutum yayi wanka fa ni'ima in ya jinkirta ya alwala babu komai ma'ana wannan zai alwala in zai kwanta baccin kenan in ya tashi kuma zai je masallaci sai ya yi wanka da haka fa in kana junuban afada alaihi alma sai manzo Allah ya kwara wa jikin shi ruwa ma'ana ya je wanka na janaba kenan wa illa in ko ba janaba tare shi tawadda sai alwala wa kharaja ila salati sai ya fita sallar asuba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a cikin dare kamar da nan na Aisha Allah ya kara mata yarda ta rawaito mana in Allah ya kai mu rana ita yau zamu karanta riwayar Abdullahi dan Abbas da kuma yadda manzon Allah yake filla filla ma wannan ibadar tashi abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka fada na kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuma ya ba mu ikon gyarawa wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin